wace hanya 'yan bakuncin haure masu towa daga Nijar 'yan Mali ke isowa a gare ku? Bakin haure 'yan kasar Mali da ke dawowa suna zo mana ne ko ta hanyar turo su a jirgi ko kuma ta hanyar da aka saba a motoci. Wace gudunmuwa gidan karɓar bakin haure ke badawa wajen kawo sauyi a rayuwarsu? Cibiyar gidan bakin haure da samun bayanai da ke nan Mali. Muna nan ne domin karɓar duka 'yan Mali da suka dawo ko da Nijar ko kuma ko ta ina ne. Muna karɓar su muna dafa musu tsawon kwanaki uku. Muna wayar da kawunan su dangance da damammaki da za su samu a ƙasa da kuma wayar da kansu a kan sakamakon bakuncin haure. Muna karɓar su domin kwatanta musu cewa sun gwada sa'a su ta farko ba su samu nasara ba kada su ƙara. Muna tantance su sai mu baiwa gwamnati raskunan bayanai a cibiyar da aka yi tanadi domin ci gaban kyakkyawar zamantakewa. A cikin kwanaki uku muna tunanin duka ɗan Mali da ya dawo gida ana tantance yankinsa a kai shi a can. OEM ce take dafa muna wacce take ɗaukar nauyin basu kuɗin sufuri. misali oem tana ba su kuɗi su je ko'ina a cikin ƙasar mali ko ranar da za a sallame su ana ba su waɗansu kuɗaɗe a hannunsu na fara ayyukan dogaro da kai Euh, le commencement des activités de réintégration. Shin akwai bakin haure da ke biyowa ta hanyar kuso da yawa? Nous rencontrons des migrants Muna samun bakin haure da suka sake dawowa. A bangaren Niger suna da yawa fiye da saura saboda hanyar Niger tana da nasaba da hanyar Algeria da ake turo ƙeyar bakin hauren 'yan Mali. ta hanyar iyaka da daga nan ne sai mu karɓe su idan za su tafi ba sa bi ta hanyar Nijar amma idan za su dawo suna bi ta Nijar muna samun bakin haure 'yan Mali da ke zuwa sau biyu sau uku idan sun shiga shagon sayan kaya ne nan take ake turo su sai su ƙara komawa saboda abubuwan da suka baro a can nan ma idan suka fada tarko sai a sake dawo da su ta hanyar Nijar. au Niger.